Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan za a yi bukukuwan washegarin sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Laraba 21 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai. A jiya ne dai wasu mutane ɗauki da makamai suka nemi hallaka shugaban riko na ƙasar Mali. Sabuwar nau'in annobar coronavirus na ƙara yaɗuwa a duniya. Kana za a ji cewar gwamnatin Amurka na yunkurin taimakawa al'ummar ƙasar Cuba. kanin labaran kenan a daidai lokacin da 'yan najeriya da dama ke cikin murna da anashuwar bikin babbar sallah sai gashi ana kuma fama da tsadar abubuwan bukatar yau da kullum ko yaya hukumomi ke ganin batun abin da ya fita da wa shugaban kasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki musamman kayayyakin abinci don ya san in kayan abinci suka kudaden suka tashi al'umma na wahala to miyagu sun sake kai hari a wani ƙauye a yankin madagali na jihar adamawan najeriya kowane hali jama'a ke ciki. Sai da Allah, sai da Allah ya damu. Sannan kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyinna na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba. Ta da fatar an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita muna Allahumma amin. Wasu mutane biyu ɗauke da makamai, ciki har da wani ɗauke da wuka, sun kai hari ga shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Mali a Simi Gwaita a jiya talata a babban masallacin Bamako, babban birnin ƙasar, kamar yadda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya gano. an kai harin ne a lokacin da ake sallar idi a babban masallacin idi tuni aka ɗauki gwaita daga wurin a cewar ɗan jaridar wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba ministan harkokin addini Mamadu kone ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associate press cewa wani mutum ya yi ƙoƙarin kashe shugaban ƙasar da wuka amma bai yi nasara ba Lotus Tore, daraktan babban masallacin, ya ce wani mahari ya afkawa shugaban ƙasar, amma sai dai bai kai ga ya mishi ba. Nan da nan dai Associate Press ba ta iya tabbatar da wannan bayanin ba. Mali na ta ƙoƙarin shawo kan wata ƙungiya masu ikirarin jihadi da ta fara bullowa a arewacin ƙasar a shekarar 2015 kuma tun daga lokacin ta fara bazuwa zuwa kasashen burkina faso mali da nijar cutar coronavirus nau'in delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a amurka a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka a cikin makonni uku da suka gabata nau'in ya kai kashi hamsin cikin ɗari a sabbin kamuwa da cutar. Hanya mafi nagarta don magance yaɗuwar wannan sabbin nau'in annobar ta COVID-19 ita ce amfani da wannan rigakafin. Tana da ƙarfi kuma ita muke da ita a yanzu. A cewar Dr. Rachel Walensky, shugaban cibiyar a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisun dokokin Amurka a jiya talata. Annobar ta Delta wadda aka fara gano ta a kasar India an ce tana yaduwa cikin sauri fiye da saurin nau'uka na kwayar cutar ta COVID-19. A halin yanzu ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana ƙara ba da shawara ga Amurkawa da kada su tafi ƙasar Birtaniya saboda ƙaruwar sabbin nau'in COVID-19 a ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Fadar White House ta faɗa a jiya talata cewar tana ƙoƙarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimakawa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin. tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Jen paski ta shaida wa manema labarai cewar Amurka na ƙoƙarin gano jami'an Cuba da ke da alhakin kai har hari kan masu zanga-zangar lumana. A lokaci guda kuwa, ta ce Amurka na neman ƙara samar da yanar gizo ta intanet a Cuba, bunƙasa ayyukan jin kai da kuma kirkirar tsarin aikawa da kuɗaɗe ga 'yan Cuba da ke ƙasashen waje don aika kuɗi ga dangin su da ke Cuba ba tare da gwamnati ta kawo wani cikas ba. Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda a yayin da jama'a ke cikin farin ciki da annashuwa sanadiyar babbar sallah ana kuma fama da tsadar abubuwan bukatar yau da kullum. Al'amarin da hukumomi suka ce ba za a kyale ba. Madina Dauda gare ki. Kayan abinci ya yi masifar tsada a kasuwannin Najeriya musamman ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Duk sanda mutum ya ziyarci kasuwa zai iya gama yawo ya dawo ba tare da ya sayi wani abu ba duba da yadda farashin kayayyaki suka tashi musamman ma kayan miya waɗanda aka fi sani da kayan gwari. Malam Muhammad mai sayar da kayan miya ne a kasuwar Area 11 da ke babban birnin tarayya Abuja. Sakamakon sallah ta zo abubuwa dai ga da yadda dai suke haka suke. Kuma ne da ɗan sauƙi-sauƙi sakamakon ba a biya albahi ba. Tumatir muna sai da dubu hudu tattasai dubu uku taruhu shi ne dai dan karu aka same shi dubu hudu shi ma kwando sai albasa eh ko kwando kwando albasa ce kawai da dan sauki sauki dubu ɗaya da ɗari biyar. akan haka na gana da ministar kuɗi da tsare-tsare zainab shamsuna ahmad da na fara da tambayar ta ko suna sane da koke-koken mutane a game da hauhawan farashin kayan abinci ga amsar da ta bayar. abin da ya fita da wa shugaban ƙasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki musamman kayayyakin abinci don ya san in kayan abinci suka kudaden suka tashi al'umma na wahala so ya ba da umarnin cewa duk abin da za mu yi da mu da muke aikin tattalin arzikin ƙasa da babban bankin najeriya da masu aikin safaran trade cewa duk abin da za a yi a samu a kawo sauki kawo sauki ga al'umma so shi central bank babban bankin najeriya sun sa yanzu rage abin da ake kira inflation as babban aiki da suka sa a gaba mu ma haka so muna duba cikin ayyukan da muke muna ba da taimako da wanda suke su ne can ƙasa wanda gajiyayyu ne sosai ana ba su 'yan kuɗaɗe kaɗan kamar dubu biyar a wata wanda muke kira conditional cash transfer shi wannan ba da tallafi da ake wa mutane da ana ba da har ya kai mutum miliyan ɗaya da aka samu wannan matsalar cutar covid din nan aka sake faɗaɗa shi yanzu ana ba mutum miliyan biyu so yanzu haka ana an tsara wata rajista wanda duk waɗannan mutanen suna ciki kowa an taimaka musu su zamana suna da bank account number sun bude eh, account na banki suna da bbn so kudin ana ba su directly cikin account sai yanzu wannan register din ta kai miliyan shida gidaje ba mutane ba gidaje miliyan shida kuma in kika yi lissafin cewa kowane gida akalla akwai mutum biyar ko mutum shida kin ga miliyan wurin talatin da shida kenan ake tallafawa. Ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed kenan. Ɗaya cikin kan abinci da farashinsa ya bani mamaki shine shinkafa wadda a yanzu ake ce mata hajiya babba. saboda ta ya ƙi sauka tun farkon kafa wannan gwamnati da aka rufe kan iyaka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Rahotanni dai na nuna cewar jami'an tsaro a Najeriya sun samu nasarar kama matashin nan mai hankoron kafa jamhuriyar Oduduwa, Sunday Iboho, wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambwal. na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. A jiya Litinin ne ta bayyana cewa 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun kama ɗan fafutukar ƙasar Yarbawa nan mai suna Sunday Igboho mai hankulin kafa ƙasar Yarbawa zalla a birnin Kotono na jamhuriyar Benin tare da matarsa 'yar ƙasar Jamus. A wata takardar bayani da lauyansa babban lauyan Najeriya wato Sam Chief Yomi Aliyu ya sanya wa hannu ta nuna cewa 'yan sandan ƙasa da ƙasa ne suka damƙe Sunday Igboho Bohon da matarsa 'yar kasar Jamus mai suna Rofo a birnin Kotono na jamhuriyar ta Benin. Tun farko sai da lauyan na Sunday Igohon ya nuna cewa zakula Sunday Igoho da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Abin firgita ne da ban takaici. Lauya Yomi Aliyu a takardar jawabin ya zargi jami'an asirin Najeriya DSS da cewa sun yi harshen damo. A farko sun ce ba za su kama Sunday Igoho ba saboda kada a zafafa salon siyasar kudu maso yammacin Najeriya. Najeriya wato yankin Yarbawa sai dai gashi sun cafke shi. Gwamnatin tarayyar Najeriya na kokarin a mayar da Sunday Igboho a gida Najeriya don ya fuskanci shari'a a game da laifukan da ya aikata. Shi ko lauyan Sunday Igboho Chief Yomi Aliyu yana cewa akwai wata doka da aka kafa a shekarar 1984 a tsakanin ƙasashen Togo, Najeriya, Ghana da jamhuriyar Benin da ta hana mayar da duk wani ɗan fafutuka ƙasarsa idan ya gudu zuwa waɗannan ƙasashen don haka ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kyale Sunday Igbohon ya ci gaba da walwala kamar kowane ɗan ƙasa ya ce kama shi a miƙo shi zuwa ƙasar Najeriya kamar keta haddin sani na zama ɗan ƙasa tunda laifin da aikata na siyasa ne ba na cin amanar ƙasa ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda ake sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye. Za kuma a iya samun wasu shirye-shiryenmu ta kafafen Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda wasu miyagu suka sake kai hari a wani yankin Madagali na jihar Adamawan Najeriya. Inda bayanai ke nuna cewa mutane sun ruga daji don fakewa. Salisu Muhammad Gareka Al'amarin rashin tsaron dai a Najeriya sai kara ta barbarcewa yake yi inda waɗansu waɗanda ake zargin masu tada kayar baya ne suka je suka kaiwa wani ƙauye mai suna "hembula" da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa hari har suka yi nasarar kona gidaje sama da shida wanda hakan ya zanyo asarar rai guda da kuma dukiyoyi. Wani bawan Allah wanda ya so a saka yi sunansa shine ya shaida min a wannan lamarin a lokacin da suke tsaka da faruwar wannan matsalar. Abin da ke faruwa a yankinmu yanzu mutane an zo an kona mana gidaje da yara yanzu mun gudu muna cin daji ma an haura dutse. Kamar kamar gidaje nawa aka kona? Akalla da ya kai wajen gidaje shida. Yanzu ku kuna daidai ina? Yanzu mun gudu wasu suna kan dutse wasu kuma suna cikin daji. A gurin guje-gujen kuma iya gidajen da aka kona ko dai akwai eh, wani rasa rai haka ko? Eh, akwai wata mata. ita ne ta rasa ranta da wanda na gani. Kuma ba wani agaji da da jami'an tsaro suka kawo muku? Ko ɗaya, ko ɗaya, ko ɗaya. Yanzu wani hali kuke ciki kenan? To sai da abin da Allah, sai abin da Allah ya damu. Hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wato DSP Suleiman Yahaya Guroje shi kuwa ce mana ya yi. a halin yanzu rundunar 'yan sanda sun ba zama domin ganin an binciko waɗanda suka yi sanadiyar a kowannan matsalar. Yanzu dai rundunar 'yan sanda na jihar Kadamawa su suka sake samun umarni daga shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Adama domin su yi bibiya ko cikin kurmi ko kan tsauni dai duk inda suka gudo domin su samu mabuya dai a ci musu a samu a kama su a har ila yau kuma ka sake tsaurara tsaro domin a tabbata dai da kowane eh, wuri dai ta riga an baza jami'an mu kara tabbatar ma da mutane tsaro ga rayukansu da kuma dukiyoyinsu. To ko menene ma yasa rashin tsaro yake ta ta'azara a Najeriya? Tambayar kenan da wa wani masanin tsaro kuma tsohon soja kuma shugaban kungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya Malam Bashir Babayola wanda ya tabbatar min da cewa wannan matsalar ɗari bisa ɗari rashin aiki kan sa matasa aukawa cikin wannan matsalar. Rashin aiki ya kawo wannan Haka zo kuma kamar da ake faɗi kan cewa ah, wasu mutane ne ana sata mutane duk wannan hanya ce wanda kan cewa mun koyi shi ne kan cewa a wazo garuka kuma wasu kasa da muke ji kan cewa yana faruwa wannan kuma mamaki bane sai kaga abin da ya faru shine kan cewa wasu dauki kan cewa wani salo ne na neman dukiya yadda na gashi kira ko aiki babu mai aiki babu abubuwan da wasu suka na aiki al'amarin rashin tsaron dai sai kara ta'azara yake yi domin kuwa lamarin kan sake jefa rayuwar al'ummar Najeriya cikin halin ha'ula'i Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya to a gaida Salisu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. wutar rikicin siyasa na ƙara ruruwa sakamakon sauya shekarar gwamnan jihar zamfara daga pdp zuwa apc manazarta na ganin ba wannan ne lokacin da ya dace da cece siyasa a jihar da ke fama da matsalar tsaro ba jama'a assalamu alaikum sauya shekarar gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle na ci gaba da hura wutar rikici a dukkan bangarorin siyasa a jihar ta zamfara kama daga jam'iyyar da ya bari ta pdp har zuwa apc da ya koma cikinta ko da yake dai tun farkon lamarin jam'iyyar ta pdp ta sha alwashin kalubalantar sauya shekarar ta gwamna a kotu lamarin ya kara kamari ne a 'yan kwanakin nan sa'ad da majalisar dokokin jihar bisa bukatar gwamna matawalle suka soma yunkurin tsige mataimakin gwamna mahadi aliyu gusau wanda ya fito karara ya bayyana cewa baya tare da gwamnan a sauya sheka daga pdp zuwa apc lamarin da wata babbar kotun tarayya ta abuja ta dakatar da yunkurin na tsige shi sakamakon karar da jam'iyyar ta pdp ta shigar babban abin da ya janyo wannan badakala ta yunkurin tsige mataimakin gwamnan shine wani gangamin tarboshi da aka yi a gusau jim kaɗan bayan sauya shekar gwamnan inda kuma ya yi jawabi da kakkausan harshe a kan makomar siyasa bayan sauya shekarar wasu kafafen yada labarai sun ruwaito gwamna matawalle yana zargin mataimakin nasa da nuna rashin tausayi da damuwa da halin rashin tsaro da jama'ar jihar ke fuskanta musamman kasancewar gangamin tarbon nashi ya zo ne kwana daya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye da suka kashe mutane da dama. a ɗaya ɓangaren kuma a cikin jam'iyyar apc da gwamnan ya koma ma tsugune bata ƙare ba domin kuwa tuni da ɓangaren 'yan jam'iyyar da aka taras a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar suka fito ƙarara suka bayyana rashin amincewarsu da rusa shugabancin jam'iyyar da shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar yobe mai malabu ne ya yi bayan karɓar gwamnan matawalle a cikin jam'iyyar lamarin da suka yi zargin cewa yunkuri ne kawai na neman mika ragamar jam'iyyar ga abin da suka kira bako a cikin jam'iyyar su kuwa a maida su saniyar ware tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari ya gudanar da wasu taruka a 'yan kwanan nan inda ya bayyana wa magoya bayan bangaren nasu wannan lamari a lokacin da aka zo karbi matawalle kowa idan yana bibiya yana ganin zaman da muka yi a kaduna mun cancauna. cewa za a zo a karɗi mataulle shigo jam'iyyar apc saboda in aka gama za a zo a zamna domin a tsara yadda jam'iyya kamata ta amma ba a yi ba sai aka zo aka ce an rusa jam'iyya matakin ward matakin local government matakin jiha wannan shine kundin jam'iyyar apc babu inda ya ba mai malabo da ikon cewa ya rusa kowa wani ikon cewa a zaɓi wani a rusa shi amma ana yin aiki a kan fahimta to ba a yi wannan fahimta ba abinda a ka'ida shi ya kamata a wanda ba ka'ida ba ba zai ma yi yiwuwa rigima ce ake son a kawo wanda mu ba ma shi ra'ayi rigima a yanzu amma fa rigima kuma ta taso cikin cin ma take sai mu tsaya aiki amma ba ma fata shugabanninmu suna na har ran da aka yi congress aka zaɓi sabbin shugabanni bayan an yi wannan abin ni na yi magana da mai malami ya sayi haka ya ce a'a babu komai na ce akwai zan je yi majama'an bayani cewa akwai ya ce babu damuwa idan allah ya sa aka dawo sallah za a zamna a takaice ma ya ce an daga congress saboda al'ummar jihar zamfara na ce na yadda amma duk da haka dai zan je in yi ma al'umma bayani domin san me ake ciki haka kuma tsohon gwamnan abdulaziz yare abubakar ya yi bayani akan raɗe raɗin da aka daɗe ana yaɗawa na cewa yana kan hanyar ficewa daga jam'iyyar ta apc da zarar gwamna matawalle ya koma cikinta a lokacin da muka haifi wannan kalmar apc wanda ke gurin ni abdulaziz yare in bar jam'iyya ba mu ko iya faɗa mai sirrin da muke don ba bai da shi ba mu dinnan mu goma sha ɗaya apc har abada bai cika ba ni ba waɗanda mutane magana cewa ni in gina gida in bashi to ina son su sani cewa kirma son tarihi na ba ina son su zo maura su gane su wane ne kayatawa saboda haka wannan mafarki ne apc mu muka haife ta za mu gina ta kuma da izinin ubangiji kura kuran da aka yi a cikinta za a gyara kuma za ta kuma kawo gwamnati in allah ya yarda da da aka zo nan muka karbi matawallar shigowa cikin wannan jam'iyya a matsayin bako mun zata zai nemi 'yan gari domin su nuna mashi ya gari yake to amma wani wanda an can abuja wanda bai iya shigowa ko da garin su ya siyasa a yanzu yana son ya shuka rudani mashi gwamna ya shuka rudani zamfara ya shuka rudani a apc ta ƙasa to muna son mu gaya mashi rudanin da ya shuka aka samu matsala a 2019 a cikin wannan jihar ta zamfara wallahi tallahi billahi ya kai ƙarshe. To amma dukkan wannan badakala da cece ce na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar karuwar ayyukan 'yan bindiga da ke kai hare-hare da kisan jama'a da masatar mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihar. lamarin da ya sa masu fashin baki ke ganin cewa ba wannan ne lokacin da ya dace da waɗannan cece-kuce na siyasa ba. Muhimmancin da 'yan siyasa suka ba siyasa da abin da ya shafi sha'anin siyasa ya yi muhimmancin da suka ba rayuwar al'umma da zama lahiya da kasancewar mu cikin tsaro mai inganci domin in ka lura tun lokacin da gwamna ya dawo gwamnan bello mutuwar lamura da ya dawo apc nan za ga cewa al'amari na gwamnati kusan ba shi ake ba koyo shi za ga cewa harkar siyasa na ita ake yi magana ga matakai ga abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro a cikin jihar ga baki ɗaya yanzu ba su aka mai san makai ba memba ba tsakanin cikin gida na apc ba kila tsakani ne da ah, mataimakin shi ko kuma wasu jigajigai na pdp na ƙasa ko na jiha to wa'annan abubuwa kaga ya nuna cewa kenan an hita batun wato mulki da kuma wato kare rayuwa da dukiyoyin al'umma a cikin jihar kuma na kowane bangare wannan 'yan siyasa suna da wato wannan alhaki a kansu na yin ko oho da abin da ya shahi tsaro a cikin jihar na kamata a ce yanzu a matsayinsu na 'yan siyasa na kowane bangare in aka samu wannan irin halin taulayi na tsaro da jihar zamfara take ciki ya kamata a ce sun haɗa kawunan su domin su ceto al'umma daga cikin halin da suke ciki ana ta kashe mutane ana ɗauke su ana kasar al'umma ana hana su noma to wannan abu kaga ya nuna cewa dai yan siyasa su siyasa ta dame su ko da me yake faruwa inda bukatocin suna biya na siyasa to ba abin da dame su kuma wannan za zai ƙara ƙarfafa shi in ka diba irin babban taron da aka yi na karɓar wannan gwamna zuwa jam'iyya mai mulki ta apc ya nuna maka cewa ba a taɓa irin wannan taron domin tattauna matsalar tsaron zamfara ba ko kuma wato tsaro ma na ƙasa baki ɗaya kaga wannan abu yana da ban haushi yana da ban mamaki sannan abu na gaba malam murtala shine shin wai na wannan majalisar take wanda zama zama nan suka yi na gaugawa ko kuma na kare al'umma akan irin halin da zanho take ciki yanzu sai abin da ya shafi siyasa ne za su zauna domin waton yin bayani waton yin tattaunawa a kan cire shi mataimakin gwamna ko kuma hukunta shi kaga ga abubuwa nan suna faruwa waton wanda fa bai ga uwa ta bai magana uba ne don wa'annan al'amura ake magana na tsaro su ne ya kamata a ce wato duk wani wanda adda amana ta jama'a ko kuma dan jihar zamfara da adda kowace irin dama ya ba huska a kai ne cewa wannan harkar tsaro abu ne wanda ya kamata mu huskanta mu ga ta yaya za a yi a yi maganin shi. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin cuba hero ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. wasu mutane biyu ɗauke da makamai ciki har da wani ɗauke da wuka sun kai hari ga shugaban rikon kwarya na ƙasar mali a Simi gwaita a jiya talata a babban masallacin bamako babban birnin ƙasar kamar yadda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na associate press ya gano an kai harin ne a lokacin da ake sallar idi a babban masallacin idi tuni aka ɗauki gwaita daga wurin a cewar ɗan jaridar wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba. Cutar coronavirus nau'in Delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin ɗari na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka. A cikin makonni uku da suka gabata, nau'in ya kai kashi hamsin cikin ɗari a sabbin kamuwa da cutar. Fadar White House ta faɗa a jiya talata cewar tana ƙoƙarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimakawa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin. Tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Jen Paskey, ta shaidawa manema labarai cewar amurka na ƙoƙarin gano jami'an cuba da ke da alhakin kai har-hare kan masu zanga-zangar lumana to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Isu aliyu harande da ya tani gabatar da shirin da Chibahiro Dodo ne da ya haɗa sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.